السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayani ya gabata cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina ya mayar da kudus ta zama ita ce alƙiblarsa tsawon shekara ɗaya da rabi to shin wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaikwayi yahudawa kenan saboda ya fuskanci alƙiblarsu domin yahudawa suna fuskantar kudus ne idan za su yi ibada sai gashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya koma madina ya koma yana fuskantar kudus ya samu watanni kamar goma sha bakwai babu shakka wannan baya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da yahudu yana da kyau mu sani cewa kudus ya kunshi abubuwa guda biyu ya kunshi masallacin kudus sannan kuma ya kunshi wani dutse wanda yake farfajiyar masallacin kudus akwai ainihin masallacin da yake kudus sannan kuma akwai wani dutse wanda yake harabar masallacin kudus to wannan dutsen da yake harabar masallacin kudus shine alkiblan yahud ba masallacin kudus ɗin ba yana da kyau mu bambanta abubuwa guda biyu ɗin nan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kudus ya yi ibada tsawon shekara ɗaya da rabi wannan baya nuna cewa manzon Allah ya yi koyi da yahudawa domin kudus ya kunshi abubuwa guda biyu akwai masallacin kudus akwai kuma wani dutse wanda yake harabar masallacin kudus wannan dutsen da yake harabar masallacin kudus shine alkiblan Yahud. ka duba almanarul munif littafin ibn al-qayyim al-jawziya shafi na 87 to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci masallacin kudus ne tsawon wannan lokaci saboda wasu dalilai da farko kudus shine wurin da annabi ibrahim alaihi salam ya yi hijira a bayan ya bar ƙasarsa ta asali ƙasar iraq lokacin da ya bar ƙasar iraq sai ya taho kudus wannan yana cikin littafin tarihi na ibn kasir albidayatu wan nihaya mujallar na farko shafi na 158 ibn al-qayyim al-jawziya yace hajara ibrahimu ila biladi baitul maqdis wa lutan ila ardi sadum wa amura lokacin da annabi ibrahim ya bar ƙasar iraq ya koma ƙasar kudus yana tafe tare da annabi lot amincin allah ya tabbata gare su na biyu saboda allah maɗaukaki ya tabbatar da cewa kudus wuri ne mai albarka wannan ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskance shi wajen ibada a bayan hijiransa daga makka zuwa madina misali a suratul anbiya aya ta saba'in da ɗaya Allah matsaukaki ya ce wa najjaina huwa lutan ilal ardi lati barakna fi halil alami mun tseratar da annabi ibrahim alaihi salam mun tseratar da annabi lut muka mai da su ƙasan nan da muka yi mata albarka don haka babu shakka kudus tana da albarka idan ku aka ce ga wata ƙasa mai albarka to tilas ne annabin Allah ya yi sha'awan wannan ƙasan don haka yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sha'awar fuskantar ƙudus da ibada don Allah madaukaki ya tabbatar da cewa ƙasa ce mai albarka me ake nufi da albarka ibnu jarir at-tabari a tafsirinsa da yake fassara wannan aya mujalladi na takwas shafi na goma sha bakwai ya ce abin da Allah yake nufi shine allazi ja'alna haulahul barakata li sukkanihi fi ma'ayishihim Allah ya saka albarka a kewayen kudus waɗanda suke zama a kudus suna samun albarka Allah yana sauwaƙe musu haɗin rayuwa wannan sauƙin da suka samu shi ake ce ma albarka abdulgani annabulusi akwai littafin da ya rubuta da ake kiransa alhabaratul insiya shafi na 25 ya ce abin da ake nufi da albarkan da ke kudus wa ma'anar baraka haulahu bi ijra'il anhar wa inbatin nabati wa thimar saboda Allah ya sanya guri ne wanda ke da rafuka kuma Allah ya fitar da shuke-shuke masu kyau iri-iri da 'ya'yan itatuwa na marmari don haka kudus wuri ne ke da albarka kasancewar wuri ne mai dausayi wa izharil khairil kasir wa taisiri ala ahliha fi kulli amrin asirin duk wani al'amari mai wahala Allah yana sauwake shi ga mazaunan kudus shi yasa Allah ya kira wurin da cewa wuri ne mai albarka ibnu kasir a nasa tafsirin da yake fassara wannan aya ya ce ma'dinul anbiya abin da ya sa aka ce ma kudus wuri ne mai albarka saboda mahaɗa ce ta annabawan Allah milladun Ibrahim al-Khalil alaihi salam tun zamanin annabi Ibrahim mahaɗa ce ta annabawa mawuyaci ne ka samu wani annabin da bai taɓa zuwa kudus ba wannan guri yana da albarka to idan ku ya tabbata wuri ne mai albarka babu makawa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awarsa wannan dalilin shi ya sa manzon Allah ya fuskance shi wajen ibada a lokacin da ya koma madina dalili na uku kasancewar kudus shine masallaci na biyu da Allah ya saukar a wannan duniya ya samu hadisin al'imamul al-Bukhari hadisi na 3366 sahihu Muslim hadisi na 520 Abu Zarr gifari ya tambayi Annabi Muhammad ya rasulallah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala wani masallaci ne aka fara aje shi a nan duniya Abu Zarr sahabin manzon Allah ne ya yi wa annabi Muhammad tambaya shin a duniyan nan wani masallaci ne na farko kala sai annabi ya ce almasjidul haram shine masallacin ka'aba wanda yake garin makka shine masallaci na farko inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka mubarakan wa hudan lil alamin ɗakin farko da Allah ya saukar da shi a nan duniya wurin ibada na Allah shine makka masallacin ka'aba abu zarri ya ce sun ma'ayyo sai wani masallaci wanne ne na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almasjidul aqsa masallaci na biyu a duniya nan shine masallacin aqsa qala abu zarri ya ce kan bainahuma nawa ne tazaran shekarun da ke tsakanin saukar da ka'aba da masallacin ƙudus bi ma'ana gina su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'una sana shekara arba'in ke tsakaninsu ashe kaga masallaci ne da ke da albarka tilas annabi ya sha'awarsa masallacin farko shine wanda ke garin makka inda Allah ya kira ta da suna lallazi bi bakkata bakka ɗaya ne daga cikin sunayen makka don makka tana da sunaye kamar goma sha ɗaya ana kiranta makkatun mukarrama ana kiranta bakka yanda Allah maɗaukaki ya kira ta a cikin alkur'ani sannan Allah ya kira ta ummul qura kuma Allah ya kira ta albalad ya kuma daɗa kiranta albaladul amin sannan haramun aminun Allah kuma ya kira ta wadin gairi zar'in ya kira ta ma'ad ya kira ta ƙarya ya kira ta almasjidul haram ka duba tarihin makkacin mukarrama shafi na goma sha ɗaya don haka bakka da Allah ya faɗa a suratu ala imran aya ta 96 inna awwala baitin wubi alinnasi lallazi bi bakka masallacin farko wanda aka gina shi a duniya shine wanda yake bakka bakka babu shakka ɗaya ne daga cikin sunayen makka masallaci na biyu shine masallacin al'aqsa me ake nufi da al'aqsa ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujallar na shida shafi na 408 ya ce ƙila lahul aqsa ana kiransa masjidul aqsa masallacin ƙudus ana kiransa da wannan suna libu'dil masafati bainahu wa bainal ka'aba saboda tazaran da ke tsakaninsa da ka'aba nisan yana da yawa shine sai a ce masa almasjidul aqsa masallaci mafi nisa yana da nisa ga mutumin da ke zama a makka وقيل li'annahu lam yakun wara'ahu موضع ibada. ibn hajar ya ce wasu malamai kuma sun ce abin da yasa ake kira masallacin qudus al-aqsa masallaci mafi nisa shine saboda gaba da qudus babu wani wuri kuma mai tsarki na ibada in kana neman wuri mai albarka to sai dai ka dawo baya in kai gaba za ka fada kasan turai ne babu wani nassi in ma na ayar alkur'ani ko hadisin annabi muhammad wanda ya ce a gaba da al'aqsa akwai wani bigire mai albarka a wannan duniya to haka malamai suke cewa ana kiransa masallaci al'aqsa wanda yake makura saboda shi ne na ƙarshe in ji ibn hajar al'asqalani waƙila libu'dihi anil aqzari wal khaba'i wasu malamai suka ce ana kiransa al'aqsa saboda ya nisanci ƙazanta akan kira shi al-Qudus yadda maka take da sunaye da yawa haka nan Qudus take da sunaye da yawa in aka ce al-Aqsa ana nufin Qudus na biyu ana kiransa al-Qudusu wa ma'anahu a tuhuru me yasa ake kiransa Qudus ana nufin tsarki na uku ana kiransa Baitul Maqdis masallaci mai tsarki Ibn al-Athir a littafinsa an nihayatu fi garibil hadisi wal athar juz'i na hudu shafi na 23 yace summiya baitul maqdisi an yi masa suna baitul maqdis li'annahu al-mawdi'u alladhi yutaqaddasu fihi min az-zunubi saboda guri ne da ake samun tsarkaka daga zunubai in ka duba lisanul arab littafin ibnu manzur mujallar na shida shafi na ɗari da tara shi kuma ya ce baitul maqdis ana kiransa baitul maqdis ai